إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وهده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله من خلقه وصفيه عد الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين اللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan gujiya ta tabbata Allah ubangijin talakai, mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na litinin sha ɗaya ga watan zulƙa'ada hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa daga makka zuwa madina na shekara ta dubu ɗaya da da arba'in da biyu, wanda ya daidai da ashirin ɗaya ga watan yuli shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya meladiya allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci masjidu sani dauda wanda ke nan ba talatin da tara yakubu avenue daura daga ladimaru dangwari mijiyar kaduna wannan ƙasa tamu ta najeriya muna gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka ahkamul jana'iz wa bid'uha na Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a inda muka kwana a shafi na 68 a nawa bugun a ƙarƙashin fakara ta goma zamu tashi a matsala ta sha uku shine malam yake cewa salisu ashara yana magana ne akan yanda ake wankan gawa ababen da ake yi idan mutum ya rasu kuma waye suka fi cancanta su wanke shi idan ya rasu ina fata mun gane Shi shine rasulul mayyit kuma wannan yana daga cikin abin da muke kaci da shi a yau dole ne kana da rai Ka yi wasilci ga wanda kake so ya maka wanka in tara rasu in ba wane to wane min in ba wane to wane min alal akalla ka ayyana mutane guda uku saboda yana iya yiwa a lokacin da Allah zai karɓi ranka wanda ka fara ayyanawa baya kusa kuma ba zai yiwu ya zo a daidai lokacin da ake bukatan a yi maka wanka a je a sa ka a gidanka ba kaga amfanin a ba da option ta biyu kenan sai a nemo shi in shi ma baya kusa sai a nemo na uku ina kyautata zaton insha Allah a cikin mutane uku nan duk lokacin da Allah ya kaddara ka ta zo in suna da rai sai ka tadda ko da ɗaya baya nan sai ka tadda a cikin biyun nan ko dai dukkan su uku na nan ko biyu a cikin su ba sa nan a samu ɗaya zai wuya a ce dukkan su guda uku ba sa nan A kaddara ma in dukkan su uku ba sa nan 'ya'yanka sai su zaɓi wanda ya cancanci ya wanke ka ina fata an gane in kuma a cikin 'ya'yanka, akwai wanda ke da ido a addini ya san komai ya san doka to shi ya fi cancanta ya yi maka wanka kuma ya yi maka sallah ina fata an gane kana kwance ana maka sallah kuma kana samun lada ina fata an gane to wannan yana daga cikin abin da kamata a mu gane malam ya mana bayani akan yadda ake wankan gawa in ɗa namiji ne haka kuma in kyamace ne ya ce matsala ta salisu ashar matsala ta goma sha uku an ya tawalla ghaslahu man kana a'raf bi sunnatil ghusl duk wanda zai dauki zai jibinci al'amarin wanke ka a matsayinka na musulmi ya kasance man kana a'raf bi sunnati al-ghusl aw al-ghasl wanda fi kowa sanin sunna akan wanke gawa A kowa ba ina ba ta an gane la siyama idza kana min alihi wa aqaribihi mala ce musamman ma wanda za su yi maka wanka in sun zama daga cikin iyalanka ne ko danginka na jini to in su ne daman su suka fi cancanta sai wanda kai ka ayyana ya kasance a wurin wannan idan suna da ilimin yi maka wanka ke to in babu kaga ka riga ka ayyana daman suna nan to ba wanda ya fi cancanta yi maka wankan in ba su ba ina fata an gane haka danginka na jini malin yace li annal ladina تولوا غسله sallallahu alaihi عليه وسلم كانوا كما ذكرنا malam ya ce saboda waɗanda suka ɗauki ko suka jibinci al'amarin wanke manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam su ne danginsa na jini kamar inda muka ambata da ƙala aliyun radiyallahu anhu malam ya ce ali bin abi talib Allah ya ƙara yadda a garisa ya ce Rasaltu rasulallah sallallahu alaihi wasallam ni dinnan nayi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanka faj'altu anzuru ma yakunu min almayyit falam ara shay'a sai na fara dubawa in gani ko zan ga abin da ake gani na mamaci idan mutum ya rasu haka gwan lokaci bawali na fitowa ina fata an gane ko ba haya ya fito Yace ina ta duba ban ga komai ba duk abin da ake gani na mamaci ya ce ban ga komai ba ya ce wa kana fagiban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance wato cikin kamshi hayyan wa mai mayitan yana da rai kuma bayan ya mutu ma bai bushe ba yana wannan kamshin ina fata an gane tsarkakakke ne kuma yana kamshi sa'annan kuma bayan ya mutu bai bushe yana ƙamshi ba har Anas bin ya ce wani lokaci idan muna neman turare sai mu dan kasa kalba gumin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai mu tatsa ya ku duk wani turaren duniya ƙamshi? duk turaren da ka sani a duniya mai ƙamshi, to babu turaren da ya kai ƙamshin gumin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ina fata mun gane kaga abinda Ali bin Abi Talib ya faɗi kenan lokacin da manzo Allah ya rasu sai na Abakar ya zo ya sumbace shi a goshi yace qibta hayyan wa mayyitan ya rasulullah yace wallahi kana kamshi lokacin da kake da rai bayan ka mutu wannan kamshin bai gushe ba kana da da ma'aikin Allah yace amma al-maut alladhi katabahu Allah alayka faqad dhuqtahu fala alama alayka ba'da al-yawm ce mutuwar da Allah ya rubuta maka ka ɗanɗana ta daga yau ba za ka ƙara jin jiki ba ina fata mun gane malam ya ci gaba da cewa akhrajahu ibn majah wannan hadisi imamu ibn maja ya rawaito sa a cikin sunan ɗinsa mujalladin farko shafi na ɗari hudu bakwai, wal Hakimu, haka imamu hakim a cikin mustadrak nasa mujalladin farko shafi na 362 wal baihaqi haka imam al baihaqi a cikin sunan al kubra tasa mujalladi mujalladi na uku shafi na 388 wa isnaduhu sahihun kama qala al busairi fi zawaid malan yace isnadin wannan hadisi ingantacce ne kamar yadda imamul busairi ya faɗi a cikin az-zawaid mujalladin farko shafi na 92 wa qala al-hakim imam hakim an-naisaburi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a a cikin mustadrak nasa yace sahihun ala shart ash-shaykhaini wannan hadisi ingantacce ne a bisa imam imamul bukhari da muslim duk da yake bukhari da muslim ba su fitar da shi a cikin bukhari da muslim ba amma sharaɗan da suka gindaya wajen fitar da hadisi a cikin littattafansu wannan hadisin ya cika ga baki ɗaya shi sa imamu hakim ya fitar da wannan daman asalin littafin shine hadisan da suka cika sharaɗan da imam bukhari ya gindaya kafin ya rawaito hadisi a cikin sahihinsa haka imam muslim sharaɗan da ya gindaya zai da hadisi a cikin sahihin muslim amma bai fitar da shi ba shine imamu hakim alhafiz ya tattaro su sai shi kuma ya sa musu littafi ya sa su a littafi guda daya ya sa masa al-mustadrak ala wasu ababan da bukhari da muslim suka bari wato na tattaro na hada su a cikin littafi guda daya malan yace wata aqabahu zahabi imamu zahabi ya masa gyara bi qawlihi da maganarsa da yace qultu fihim qita'un imam az-zahabi yace a cikin hadisin hadisi akwai inqita'i wajen sadarwa a wajen jerin gwanan mazajen hadisin akwai wanda aka tsallake shi qultu imam nasir bin albani yace sai na ce wa hadha mimma la wannan maganar da imam az-zahabi yayi yana daga cikin abin da za a ce babu fuska ta gyaran da ke so ya yi wa imamu hakim wa innal haditha min riwayati ma'mar an az-zuhri yace saboda hadisin ya fada cikin riwayar ma'mar daga imamu zuhri an sa'id bin al-musayyib daga sa'id bin al-musayyib an ali daga aliyu dan abin talib wa haza sanadun muttasilun imamu nasiruddin albani ya ce to ai wannan isnadin isnadi ne wanda aka samu ittisalus sanad wato wane ya jiyo daga wane wane ya jiyo daga wane wane ya jiyo daga wane wane ya jiyo har zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu wani yankewa to shi imamu zabi yana cewa yana ganin kaman akwai wajen da aka yanke wani wajen jin labarin hadisin wane ya jiyo daga wato wane wane ya jiyo daga sahabi sahabi ya jiyo daga manzon Allah sallallahu alaihi haka hadisai suke tahowa sai ce to wannan hadisin babu wannan matsala a ciki sai imamu Nasiruddin Albani ya ci gaba da cewa wa zuhuriyu wace imamu zuhuri ibn shahab ibn zuhuri kenan an sa'id daga sa'id ibn al-musayyib fa ashharu min an yuzkar ai wannan riwayar ta shahara ta fi ƙarfin a ce ma za a ambace ta saboda duk wanda san fagen ilimin hadisi ya san wannan wato jerin gwanan mazajen wa amma ruwayatu sa'idin an aliyin shi ruwayar sa'id bin musayyib ko sa'id bin musayyib daga ali dan abi talib a mausulatun shi ma ruwaya ce mausula saboda shi sa'id bin musayyib tabi'i ne ina fata an gane babansa sahabi ne kakansa ma sahabi shi kuma yana auren diyar sahabi shi ya auri diyar Abu Huraira ina fata an gane kaga ittisal na sanadin kenan kuma sai yace kama ashara ila zalika al-hafiz kamar yanda al-hafiz ibn hajar al-asqalani yayi ishara zuwa ga haka at tahzib nasa bal zahaba ila annahu sami'a min umar aiban yace ba ma haka kadai ba yayi ishara ibn hajar a cikin tahzibu tahzib yayi ishara cewa ya ma ji hadisin daga sayyidina umar ba daga sayyidina ba daga sayyidina ali kadai ba ina fata an gane malam yace qultu ya ya sauke footnote wa fi ma zakarahu fi umar nazarun yace amma abinda ibn hajar ya faɗi na maganan cewa akwai riwaya daga sayyidina Umar yace wannan akwai abin lura la ya al-majalu an li bayanihi yace fagen bayani ba zai bani dama a wannan gabar faɗaɗa bayanin ba saboda ilimin hadisi ne sai a shiga wani gona daban ina fata an gane sai ce wa amma sama'uhu min aliyin fa huwa sahihun amma maganar da ibn hajar ya faɗi cewa ya ji daga Ali bin Abi Talib bi ma'ana ba matsala magana ce in gaskiya wa anna wafata Ali saboda rasuwar Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu kanat sanata 40 saboda ya rasu ne a shekara ta 40 lokacin da cika shekara 63 ya mutu shi kuma aka kashe shi da kansu 63 63 duk suka mutu banda na Usman shine kada ya mutu a 83 amma dukkan su 63 sai na manzo Allah 63 sai na Bakar 63 sai na Umar 63 sai na Usman 83 sai na Ali 63 saboda ai manzo Allah ya girme shi da shekara 30 kaga ya yi shi sai na Bakar shi kuma ya bashi shekara 28 da 'yan watanni sai da na umar ya girme shi da shekara goma sha takwas zuwa sha tara kuma ya auri ɗiyar sai da na ali mu kulso sannan sai da na Uthman ya ba shi wato shekara ashirin da biyar dukkan dukkansu ba wanda bai haife shi ba ko ina fata an gane Ko kuma idan ka zagaya dukka dukkansu sun rasu a 63 uku banda na Usman Allah ya ƙara yadda a gare malam ce wa fi mursalu ash-sha'ri annahu ghasala an sallallahu nabiy sallallahu alaihi wasallam ma ali radiyallahu anhu al-fadl yace a wata ruwaya ta mursal na imamu sha'abi cewa lallai shi ya yi wa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wanka tare da Ali bin Abi Talib da Fadl ina fata an gani ya'ani Fadl bin al-Abbas dukansu suna daga cikin wanda suke manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanka dama in mutum ya rasu wanda suka fi dacewa su ne ƴaƴansa banda wato idan matansa na da rai to su suka fi cancanta su yi masa wanka amma ka saboda rauni na iyaye mata da makamancin haka ba za su iya jurewa ba suna kallon mijinsu su suke ana karkata nan ana abin nan ba za su iya jurewa ba ina fata an gane shi kuma ɗa kaga saboda mahaifinsa ne in ma akwai wani abu na aibi kaga daga nan zai rufa wa babansa mai asiri sannan zai yawaita yi wa haka mai addu'a in kuma akwai wani abu na ni'ima da ya gani na babansa zai duba mai babana yake ya samu wannan darajar ni ma barin bu wannan samu ka ji sirrin ke ina ba an gane dan saboda haka ya ga confirm saboda ya san abin da babansa yake yi ina alkhairi ne in ma na sharri ne ya sani alkhairi ne in ya gani zai ce kai ni ma ina so na yi irin mutuwan da dattijan nan yi to kaga shi ma sai dukufa ko ya yi sama da abin da mahaifinsa ya yi ko ya yi daidai da shi ko kuma ya kasa da wannan amma dai zai sa himma wannan sirrin kenan to in kuma babu to wanda ka amince da shi ka yarda da shi kana masa kyakkyawan zato to sai kai wasiya wani ina fata an gane kaga duk wannan abu ne wanda mun yi sakaci a kansa ba ma la'akari da shi kuma yana da mahimmanci mu san shi a addini ba don komai ba saboda mu ɗabbaka mutuwan nan kuma dole ne ko mutum ya shirya ko bai shirya ba fa sai ya mutu ina fata an gane lokacin da Allah ya tsara maka na mutuwar ka in yazo zo shi kenan kamar yadda Allah ya tsara maka ba a sanar da iyayenka ba kawai aka same ka haka shi ma mutuwarka ba wanda za a sanarwa kawai sai dai a jika ina ba ta an gane sai dai hanyar mutuwar ne kowa da yanda Allah ya rubuta masa shi sa yana da kyau mutum ya kula da wannan malam ya wa usama bin zaidin da kuma usama dan zaid yana daga cikin wa'anda suka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanka a wannan ruwaya yace akhrajahu abu Dawud. imamu abu Dawud ya rawaito wannan hadisi a cikin sunan ɗansa mujallaji na biyu shafi na 69 wa sanaduhu sahihun mursalun yace isnadin wannan hadisi ingantacce ne amma an tsallake sahabi saboda tabi'i ne yace manzo Allah ce kuma an san ba su rayuwa ba kamar misali ne yanzu dan shekara 30 yazo yana cewa malam Abubakar Mahmud gudu ya ce kaza sai ya ce a ba haka bane saboda ne dan lokacin da ya rasu shekaran ka biyu a duniya 92 ya rasu ko sai a ce to kai ina ka gan shi ko dai ta tv ko kuma an baka labari ina fata an gane yana duniya amma da yi wa yanda ne zai san me ya faɗi ba sai dai kila ya ji a rediyo ko ya gani a tv a cikin karatuttukansa da ake sawa ko Allah ji kansa da rahama ko kuma mahaifinka ko abokin mahaifinka ko malaminka ya baka labari amma baka gan shi ba an gane to shi ne ake kira mursali tabi'i ya ce kaza amince wannan sai ce hu shahidun hadisin yana da shahid wanda ya karfafa shi bin hadisi bin abbas daga hadisin abdullahi bin abbas sai ce akhrajahu ahmad wannan hadisi imamu ahmad ya rawaito a cikin musnadinsa hadisi namba 3358 uku da uku da hamsin da takwas bi sanadin da'ifin shi ma ruwayarsa mai rauni ce wannan bayanin ya ƙare kenan kenan abinda ake so wa'anda za su ɗauki ɗawainiyar wanke ta shi ne wa ‘yan uwanka na jini musamman wa'anda suke da ido a addini ina fata an gane dama ai mun yi karatun a baya banda mata da miji ko saboda miji zai iya wanke mata mata ma za ta mai wanke mijinta sai dai idan wani dalili da eh, zai sa ba za ta iya ba to shi kenan, to in ba za su iya ba dukan to wanda suka fi dacewa idan uba ne ya rasu to ƴaƴansa da kuma ƴan uwansa na jini annansa shi mahaifin kenan da yayyansa in suna da rai amince wannan dabar mana yace a matsala ta talatin ولمن تولى غسله أجر عظيم بشرطين اثنين Allahu akbar to malai yana so ya nuna maka falalan wanke gawa kazan haka mutuwa lokacin zaka ga kowa yayi turus kai a cikin yan wanka ko da akwai ustazai aka ce zo fe sai kaga kowa yayi turus ina fata an gane to anan ne duka ji irin ladan da ake samu a wanke mamaci in kai wa mamaci wankan gawa to ga irin basar da za ka samu duk wanda ya san wannan ai ba zai wasa da shi ba suka ji malam ya ce akwai shari'a guda biyu in ka cika su to ka samu wannan basar yace ce awwal sharɗi na farko an yastura alaihi ka rufa masa asiri abin da ka gani mara kyau gum bakinka in ma ka tana ka roƙa masa gafarar ubangiji saboda idan ka roƙa masa gafarar ubangiji Allah zai karɓi addu'anka sai yi gum malam yace wala yuhaddithu bima qad yara min al makruh kada ka bada labarin abin na kyama ko na ki tattare da wannan mamacin kai shiru kai gum me dalili mana ce li qawlihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda fadin manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da alayensa ce man ghassala musulman jumla shartiyya duk wanda yayi wa musulmi wankan gawa kaga fi'lu shart kenan fa jawabu shart fa katama alaihi ya ɓoye duk abin da ya gani غفر له الله أربعين مرة Allah zai gafarta masa su arba'in gafara su arba'in za ka samu amma ɗaya amma biyu amma uku amma hudu amma biyar har su arba'in za a gafarta maka waman hafara lahu فأجنه أجري alaihi ka ajiri miskinin asqanahu ya ila layomin qiyamah duk wanda ya haka kabarin ina fata an gani duk wanda ya haka kabarin har aka rufe shi ya alaihi za a ci gaba da baka lada tun daga lokacin da aka rufe wannan mutumin ka ajiri miskinin kamar afwan ka ajiri maskanin maskanahu iyahu kamar ladan masauki da sauke mutum ila yawmin kiyama har zuwa ranar tashin kiyama wannan mutum da haka mai kabari tun daga wannan lokacin har ranar da kiyama za ta tsaya ana baka lada Yake kenan masu haka kabari a makabarta suna kwasan lada mu mun tsaya mana ta ko sun ga ta kwasan lada mu kuma mun tsaya mana ta kallo ka haƙa mai rami ka mai kabari to za a baka ladan mutumin da ya ba mutum masauki har zuwa ranar tashin kiyama shi tun daga ranar ka ci gaba da baka lada an ka masa masauki har zuwa ranar tashin kiyama kamar kai ne ka zo ka samu mutum ka ce ga nan gidana ne na baka shi fi sabilillahi har ka mutu na baka kyauta ko na mutu a cikin kayan gado na na baka fi sabilillah a ci gaba da zama ko kaga ba karamin lada ka ci da samu ba ko to shi ma wannan abin da kai ma wancan mamacin kenan dan gidansa ne ka ajiye ka haka masa ba na duniya ba wanda ka bari a duniya shikenan ɗayan uku ne kamar yanda Ali bin Zaid bin Abidin yake cewa wastabdalat zawjaki ba'lan laha badali wa hakkamathu 'ala al-awlad was-sakani wa sayyarat waladi 'abdan li وصار وزري على ظهري فأسقلني yace wasabdalat zawjati ba'dan laha badali mata ta ci canza miji bayan na mutu wa hakamatu ala al-amwali was-sakani gidana da na gina ta zawo ta kawo shi ta zaunar da shi ko ya ce zai aure ta tace eh za ta aure shi amma ba za ta bi shi zuwa gidanka ba ina sai dai zo gidanka gidan da ka gina za ta zai zo ya zauna ina ba ta an gane shine ce wa hakkamatu alal amwali ta bashi dama akan dukiyata wasakani da gidana wa sayyarat waladi abdan li yakhdumahu ta maida dana ne masa hidima kai zo baban ka zai aike ka ko ba ga wani kike nan alal amwali wasakani alal amwali wasakani wa sayyarat waladi abdan li yakhdumahu wa sara wizri ala zahari fa asqalani ni kuma laifina yanda na tara kuɗin ko na same su yana ya danne na a kabari ina bayani a wurin Allah su kuma sun ci halak malak eh, sun ci halak malak ina ba ta an gane kai kuma kana nan kana ta bayani amince wannan to shi da mana yake cewa to kaga sai manzo Allah ce wa man kaffanahu duk wanda ya sanya wa mamaci likafani kasahu Allah yawmal qiyamati Allah zai tufatar da shi ranan tashin kiyama min sundusin wa istabraqil janna tufafin aljanna sundus da istabraq kayan aljanna na dibaji da sundusi da istabarak masu haske masu kyalli kaman gwalagwalai shi Allah zai sa mai shi ne rigan kayan ɗin aljanna saboda ka ba da likafani abin newa ne kaga masu ba da likafani bisa billahi suna ne suna kwashe ne suna kwashe ladan da ladan da kaga shi kenan hanyoyin shiga aljanna suna da yawa birjik ga sunan ɗaiɗe ne sakacinmu ya yi yawa ina fata an gane ga shi hanyoyi da yawa da mutum ya yabi zai shiga aljanna bai sani ba to ka duba wannan wanka fa za a gafarta maka su arba'in sai an gafarta maka su arba'in Allah zai gafarta maka wasu ɗaya ne Allah ya gafarta maka ai ba ƙaramin garaba sa ka samu to so karo arba'in Allah zai gafarta maka guda ɗaya A ina wanda duk sati sai ya wanke mutane da akalla guda hudu ko biyar arba'in so biyar ɗari biyu kaga ya samu gafara so ɗari biyu Ko a wata fa a shekara fa hanya ce na samun lada mai ɗan yawa malin ya ce akhrajahu al-hakim wannan hadisi imamu hakim ne ya rawaito sa a cikin mustadrak nasa mujalladin farko shafi na 354 zuwa 362 wal baihaqi haka imam al baihaqi ya fito da shi a cikin sunan al kubra mujalladi na uku shafi na 395 wal asbahani haka imam al asbahani fi targhib a cikin at targhib mujalladin farko shafi na 235 min hadisi abi rafi'in radiyallahu anhu yace daga hadisin abu rafi' Allah ya fara da garisa wa qala al-hakim imam hakim an-naisaburi rahimahullahu ta'ala yace sahihun ala shart muslimin wannan hadisi ingantacce ne a bisa sharadin imam muslim ya rawaito hadisansa a cikin sahihinsa wa wafaqahu az-zahabi imam az-zahabi ya amince da wannan hukuncin da imamu hakim yayi wa hadisin cewa haka ne bisa sharadin imam muslim ya rawaito hadisin da ke cikin sahihu muslim wa huwa kama qala malan yace wannan maganar haka yake kamar yadda imamu az da imamu hakim suka faɗi daidai ne yace wa qad rawahu tabarani fi al imamu tabarani ya rawaito wannan hadisin cikin mujamul kabir nasa bi lafzi da lafazin arba'ina kabira Allahu akbar yace lafazin da yazo Allah zai gafarta maka kaba'irai guda arba'in da kake tsakaninka da Allah saboda ka rufa mu wani asiri man satara musliman satarahu Allahu fi dunya wal akhirah duk wanda ya suturta musulmi ya boye aibinsa to kai naka a duniya da lahira Allah zai maka ina fata an gane wa man nafasa an mu'minin qurbatun min qurabi yawmil eh, dunya nafasa Allahu anhu qurbatun min qurabi yawmil qiyama duk wanda ya kwaranye wa dan uwansa musulmi bakin ciki daga cikin bakin cikin duniya to kai naka bakin cikin na duniya da lahira Allah zai kwaranye maka mutum ya shiga cikin wani hali na damuwa na kunci yana cikin damuwa ka kalle shi ka gano yana wannan damuwar ka yaye mai kai kuma duk wata damuwa da kake ciki a duniya Allah zai yaye maka sannan ba na duniya kaɗai ba na lahirar kama Allah zai yaye maka ne na lahira shine wutan jahannama ko shine damuwar musulmi kai Allah zai yaye maka in Allah yaye maka ina zaka shiga aljanna ina fata an gani Allah ka sa mu malam yace wa qala al-munziri imam al-munziri yace a a mujalladi na hudu shafi na 171 eh, wa tabi'ahu al-haythami imam nuruddin al-haythami ya bi abinda imam tabarani ya fitar a cikin mu'jam al-fusnada a cikin a majma'u zawaid wa manba'ul fawaid mujalladi na uku shafi na 21 ruwatuhu muhtajjun bihim sahih marwaita wannan hadisin ana kafa hudda da su a cikin sahihu al-bukhari wa qala al-hafiz ibn hajar hafiz ibn hajar al askalani yace fi diraya shafi na 140 isnaduhu qawiyyun yace isnadin wannan hadisi sunadi ne mai ƙarfi. Sharaɗi na biyu ka mun ci sharaɗi na farko ko rufa mai asiri duk abin da ka gani ka yi gum in mara kyau ne ka ci gaba da roƙa masa mai gafarar ubangiji Ya ce yace afani sharaɗi na biyu an ya bi zalika wajh Allah wannan wankan da ka yi ya zama na Allah kake nufi ina fata an gane ya zama na Allah kake nufi Amin ji matsalar? Ke zama cewa wannan wankan da kake yi, Allah kake nufi akan yin wankan, kana neman ladan auren Allah. La yuridu bihi jaza'an wala shukura, baya neman sakamako balle godiya, wala shay'an min umuri duniya, balle wani abu daga cikin al'amuran duniya. Kasan idan mai kuɗi ne ya rasu za ka ga yadda za a yi cincin cincirindo malamai ko ɗaliban ilimi ko ana jiran wani kaso ko in talaka ne sai an ji ana nemo hallawa ne waye je mai wanka ina ba ta an gane bai zama ba irin wannan kake nema ba kayi ne don Allah kuma ladan kake nema a wurin Allah kuma ji matsalan amma in talaka ne tun tunan zaka ji ana cewa Allah ku je ku kan wanke shi mana sai ce wallahi ina da uzuri wani ka je mana haka ne amma in akwai kaya zaka ji ma har karshen da ma sai ka ji ana rigima ni ne zan ji ni aka yi magana wannan yawa ah, ba kai ba ne, ai ni ne zan yi eh ina talaka ne fitik ba wanda za ka gani ina ba ta an gane to kaga wannan shi ma akwai matsala ya zama na cewa ba abin da kake nema Allah kake nufi a wurin an gane shi ne sai mana ya ce lima taqarrara fi shar'i saboda abin da ya tabbata a cikin shari'a anna Allah tabaraka wa ta'ala cewa lallai Allah wato wanda ya albarkaci kuma ya ɗaukaka la yaqbalu min al-ibadati illa ma kana khalisan liwajhihi al-karim baya karban wani aiki na ibada sai abin da aka yi tsantsa dan neman yardansa tsantsan yardan Allah ya sa aka yi ba wai dan abin nan ba to zaka ga wato akwai abin takaici wani lokaci shi sa duk mutumin da bai yi wa kansa karatun tana tsira shi ya asara wani babban mutum ya rasu a wannan kasa ina fata an gane kuma ba karamin mutum ne ya kai matsayin san san ne ina daga cikin waɗanda suka mai wanka wallahi abin takeici lokacin da muke wanka a falansa munan a gefe muna masa wanka da abokansa sai labari suke wani ya buɗe jarida wallahi abin takeici wallahi buɗe jarida suke hatta fi suke yi ana labari ya abin da ke ci to kaga wannan ya tafi fa kenan ina fata an gane ka san abin da misali mutum yana iya ɗaukan izina shine mai rai shi ya kamata ya ɗau izina da wani mutu bai aka yi lokacin da ya mutu ku sai ka tuna kai ma duk ranar da ka mutu me za a yi a kaina kawai shine sakon ina ta an gane shine sakon to mutane yanzu kawai duniya ce ta riga ta lullube mana ido kowa kawai abin nan harkansa yake yi Allah ya shi da manan ya ci gaba da cewa wal adillatu ala zalika min alkitabi was sunna kaseeratun jiddan yace dalilai a bisa wannan bayanin da kaji daga qur'ani da sunna suna cewa matuka ajkazi huna bi dhikri sittatin minha mala yace zan taƙaita da an ambatan guda shida kaɗai daga cikin dalilan na farko qauluhu tabaraka wa ta'ala fadan Allah madaukaki kul innama ana basharun mithlukum Allah yana umurtan manzan, Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa al'ummansa innama ana basharun ni fa mutum ne mithlukum kwatankwacin ku a jinsi jinsin ɗan adam ne ni yuha ilayya bambanci na da ku ni ana mun wahayi annama ilahukum ilahun wahid lallai ubangijinku shine Allah ɗayan ɗaya abin bauta faman kana yarju liqa'a rabbih duk wanda yake kaunar haduwa da ubangijinsa salin alan faly'amal amalan salihan to yi nagartaccen aiki wala yushrik bi ibadati rabbih ahada kada yi tarayya wajen bautatawa ubangiji da wani makhluki ya zama na tsantsa Allah yake nufi ba wani ba kaga wannan dalili kenan suratul kafi ai la yaqsidu biha ghairu wajhi Allah ta'ala kada ya nemi aikinsa wannan Allah a cikin wannan aikin da yake aiwatarwa dalili na biyu kauluhu aidan fadan Allah madaukaki wama umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu din ba umarci yahudawa ba da nasara face su bautatawa wa Allah mukhlisina lahu din suna tsarkake addini ga Allah kadai wato Allah suke nufi ba wani ba suratul bayyina aya ta biyar sai kuma qauluhu sallallahu alaihi wasallam fa manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata gare shi da alayensa da ya ce innamal a'malu bin niyyat lallai dukkan wa'ansu ayyuka da niyya take wa inna ma li ma nawa kowane mutum akwai abin da yayi nufi a aikinsa da ya aiwatar faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasuli duk wanda yayi hijira daga makka zuwa madina domin Allah da manzansa fa hijratuhu ila Allah wa rasulih to ladan hijirarsa yana ga Allah da manzansa da zai masa bayani cewa Allah ya yadda da aikinsa ko kuma irin aikin nan da irinsa Allah ke so wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha wanda kuma hijransa daga makka zuwa madina yayi ne dan duniya ya same ta aw imra'atin yankihuha ko wata mata da yake so ya aure ta tangin da ya masa sharafi ko fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi to hijransa ta taƙaita zuwa ga abinda yayi hijira domin sa matar da yake so ya aura ne ta ce a ah, sai ya zo gari kaza yana kaduna ne tace ce sai ya zo abuja kuma in ya zo abuja sai ya kama mata gida ko ya sai mata gida a aso ko kuma mai tama ina ba ta an gane ta mai sharaɗi kenan ko saboda haka shi kuma sai ya tafi ya je siya kuma an ƙarshe masu zuwa ƙarshe suka zo ya mata gudan kuɗi ta sa shi abinci ta ƙara gaba ta game shi kenan ila mahajar ilahi shi kenan ya yi asara ina ba ta an gane kuma ta ci banza kenan ko? yawa shine kuma ya azara kuma zai je bayani a gaban Allah ga baban shi can kila yana fama bai taimaka masa ba ko ga mahaifiyarsa can kila tana fama ga danginsa na jini ɗan uwansa tana nan tana fama amma bai taimaka ba kaga wannan shine gabar An fahimci wannan malam ya ce akhrajahu al-bukhari fi awwali sahihihi wannan hadisi imam al-bukhari ya rawaito sa a farkon sahihinsa wa muslimun wa ghayruhuma imam muslim da wani su biyu an umar bin al-khattab radiyallahu anhu daga sayyidina umar dan khattab Allah ya kara yadda a gare sa kaga anan ana nuna malam yana kawo mana dalilai ne dake nuni akan kyautata niyya wajen ibada kaga duk abin da zaka yi in ka kyautata niyya Allah ya karba maka to shikenan kaga ba kai asara ba kuma ga ladan da zaka samu gashi kuma za a gafarta maka manya-manyan da su nawa Su arba'in ba kaga ko guda ɗaya ne ayi saboda wa'annan manya-manyan laifuffukan fa kowane guda ɗaya idan mutum ya mutu da shi ya cancanci Allah ke fashin shi yanzu misali mutum makamaci ne yana zana yana tata yana shan giya yana kaza yana to zinan nan ƙaryen nan kawai inda zai mutu da ita in ya mutu a haka ya cancanci Allah ya jefa shi saboda duk laifi guda ɗaya kabira in mutum yana yin safa in ya mutu ya cancanci ya shiga ukubar Allah sai dai in Allah ya ga dama ya gafarta masa amma a haka yana daga cikin due for punishment Yana fata an gane to kaga mutane da yawa sun kasa fahimtar me ake niki da kabira to kabira guda arba'in wanda kowane guda ɗaya ya yi kwalifayin ɗin mutum ya shiga wuta kaga ba ƙaramin daraja mutum ya samu ba ina fata an gane to Allah ya ba mu ikon kulawa da wannan sai mu bar mu ƙarasa wannan hadizin. Ya hadisin yace Bashir aidan بشر هذه الأمة بالثناء والتمكين في البلاد والنصر والرفعة في الدين manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce kai jama'a ku yi wa al'umma ta bishara na jin daɗi wattamkini da kuma tabbatuwa a doron ƙasa fil biladi a ƙasashen inda kake za ka samu tabbatuwa wan nasri za ka samu taimako wan rifa'ati za ka samu ɗaukaka fi din cikin addininka wa man amila minhum duk wanda ya aiki a cikin su bi amalil akhira lid dunya aikin da ake yi domin lahira sai yayi ta domin ya samu duniya falaysa lahu fil akhirati nasibun to wannan mutumin fa ka gaya mai bai da bai da lada bai da kaso a lahira saboda aikin da ake yi ne dan neman yardan Allah sai ka yi shi a duniya dan a yabe ka don an yabe ka shikenan ya kare ladan ka kenan amma a lahira ba ka da komai a wurin Allah Allah ka kiyashe mu ana a akhrajahu Ahmad wa ibnuhu Imam Ahmad ya rawaito sa da ɗansa fi zawaid al-musnad zawaid ƙare-ƙaren da aka samu a cikin musnad na Imam Ahmad wanda ɗansa ya nakalto mujalladi na biyar shafi na ɗari 134 wa ibn Hibban fi sahihihi haka Imam Ibn Hibban a cikin sahihinsa mawaridu zam'an ala zawaid ibn hibban wal hakim da kuma imamu hakim a cikin mustadrak mujalladi na hudu shafi na da 311 wa qala imamu hakim yace sahihul isnad wannan hadisi isnadin sa ingantacce ne wa wafaqahu az-zahabi imamu az-zahabi ya amince da wannan hukuncin da imamu uh, hakim yayi akan wannan hadisin wa aqarrahu al-munziri imamu al-munziri ya tabbatar da wannan doka bayanin da suka yi a cikin mujalladin farko shafi na talatin da ɗaya kultu imamu nasirin albani ya ce sai na ce wa isnadu abdullahi sahihun ala sharfin bukhari isnadin da abdullahi bin ahmad bin hanbal ya rawaito a cikin zawa'id na wato musnad na imamu ahmad ya zo a bisa sharaɗin imamul bukhari ya gindaya a cikin sahihinsa to nan ya kamata mu dasa aya idan Allah ya raya mu sai mu a akan hadisi na biyar insha Allah a majalisi na gaba saboda haka sai mu dasa aya anan fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk نعم نعم he eh. na'am na gane he eh. eh. he he wannan na a tsaya to ba da ba da amsa <laughs> wannan laifi ne eh to bari dai mu ka ɗaya ɗaya biyu ya hakuri sai a dinga amsa ɗaya in ka tabbata guda ɗaya sai a bada amsa sai ku na biyu wannan baya halatta saboda a makabarta wuri ne wanda ya kamata kowa ya tattara zuciyarsa alama ce ta zuwa lahira saboda yanzu wannan ya tafi an jima kai za a dawo akwai wani aboki na yake ba mu labari yake wani ne ya rasu a anguwansu sai malami ya tashi yake bayani sun je makabarta ya ce wannan ɗin da ya rasu malamin yake ta nasiha yana nasiha yake ta jama'a mu ji tsoron Allah yana iya yiwa ni ne ko kai ko kaza za a kawo ce wallahi malamin na koma gida shi kuma ya rasu kusa da wannan mamacin da ya wa'azi a zo aka zo aka binne shi kaga yanzu ya gama wa'azi kuma ba wuce minti talatin ba yana koma shi kuma ya faɗi daga nan kuma kafin a ce za a je asibiti shi ma ya rasu haka aka mai wanka ya ce ga kabarin wancan da ya gama wa'azi a kasa shi kuma aka binne shi ya zama makwancinsa kaga wannan kaɗai ya ishe mu wa'azi to yanzu shagalar mu ne ya yi yawa a kan al'amari na duniya ah, aka yi sata ma a makabar kato mai rage wannan maganar siyasa ai mai sauki ne eh a yi sata to kuma me rage ana kowa ya rike wayarsa makabarta aka zo to kuma me rage Allah kiyaye na'am eh na'am na'am na'am zuwa gidan matar shi eh ba su kyauta ba ba su kyauta ba sun yi laifi ina ruwansu ina ruwansu suna so su kama mamansu suna lalata ne ita ce ce tana son aure ta aure su kyale ta saboda haka ba hurumunsu bane su ce gidan babansu ne da a shiga ina ta an gani? tunda ita ce ta ga abin nan kenan, in suka ce ba za sai da bishi a ba musu gidan ba shi kenan ba eh sai ta bi shi sai ta bar musu gidan eh. ai dole ne hakan zai faru shi da gaskiyar magana hmm. eh kaga yaran yanzu gaskiya suna da wannan rashin hankalin akwai yaran da wannan shi ma a nan garin abin nan ya faru baban sun daɗe da matar to sai yaran duk sun girma samari manya-manya ya tashi zai yi aure ya yi aure akan zo da mata gida yara suka tsaya a kofar gida suna taya maman su kishi wai ba za shigo da su ba za shigo da amarya gidan babansu ba kuma ga uban aka buga suka ce ina suna taya maman su kishi sai ce baban ya ce to dan Allah ayi hakuri ya roki ƴan uwan amarya ya ce dan Allah su maida ita gida su shi nan da ɗan watanni sai ya sa gidan shi a kasuwa kawai <laughs> sai ya sa gidansa a kasuwa sai ya raba gidan biyu ya sa rabi a kasuwa aka zo aka siya rabin ana siyan rabin sai je wannan kudin yi siya wani gida sai ya ɗauko wannan matar sai ya ajiye sai ce to shi yanzu ya samu mata su kuma su je su nemi sabon uba aka aka dinga zagaye malamai wai a je a ba shi hakuri a yan to kaga irin wautan da yara suke ba daidai bane kuskure ne ina fata an gane wannan yana daga cikin nogo area ta ce za ta yi auren ta to ku kyale ta eh shine zaman lafiyar ku in kuwa ba haka ba za ku ga abin da ranku baya kauna hmm. na eh. suna kishin babansu ai duk maza ne ke yin wannan eh. eh to ai gidan ne e, duk da haka su ba za su yadda ba ai kishin da ya jawo maganan ai gidan ubansu ne shi ne kai maganan eh. eh na fahimci maganarsa ai tana da nata portion din to duk da tana da nata portion din ai za ga su za su ce ai za shigo cikin gidansu ne a ko dai rabin daki ne dai ta nasa ne suna da hankali ko portion nata 1 over 100 ne hmm. ba za su iya daukar nasu su bata ba ya kamata ai amma lokacin da ya kamata su lallaba ta kinan ya kamata ai su ne maza da ya kamata su yi tunani wallahi yana daga cikin kuskuren da matasa suke fita irin wannan matsalar wallahi akwai kwanaki awa ɗaya ne a waya a kan irin wannan matsalan yara ne suka kasa babansu a gaba wai zai wa mamansu kishiya suka fata da mu zaɓi hankali na ce me dalili wai wai wai su lousy excuses na ce ah, na ce musu kuna so a kama babanku da housemate ɗinku suka ce no isa tabu na ce eh to babanku ya ce zai aure me dalilin babanku suka ce wai ya ce ai mamansa ba ta ma na ce okay kuna so ya zama ɗan iska <laughs> wallahi to za ga abin wani abun zaka ga babu hankali a cikinsa yana daga cikin shirme da matasa suke yi a yau eh? ban ji ba? eh na'am na'am eh eh na'am hmm. Eh. wannan duk abu ne mai sauki ana maganan bayan an raba gado ai yawanci zaka ga ba a kusa bane ai bayan kila ya mutu da shekara biyar wani ma bayan ya mutu da shekara bakwai sai ka gani su kuma su ce ba su yadda maman su ka san yawanci irin wa'annan in akwai gida za ka ji ta ce ita ba ta tafi wani gida ba sai dai shi wancan ya dinga zuwa to daman su haushin da za su dinga ji yana zuwa gidan babansu duk maza ne ke wannan <laughs> Eh. to za ka gaji irin wannan shi yana daga cikin kuskure da suke wallahi wannan abu ne wanda yake ruwan dare yau matasa ne kuma duk suke yin irin wannan mai eh, su ma akwai eh, akwai mazan mana wani ma yana ganin aigara basa ce kaga ya rabu da gidan waya eh Allah ya samu dace lokaci eh lokaci na karshe eh. eh eh eh an kira shi shahidi shin za a mai yadda ke ma wancan shahidin? Hmm. eh

ina fata gani mu kuma yawanci abin da muke capitalizing a kai na fikihu muna cewa ai tun da babu ruku'i a sujjada sai ka an ce kuma tso kuma tso daidaita sahu yanda ake daidaita sahu na sallah na jam'i haka ake daidaita wancan ina fata an gani ba a so wannan da ya shiga wannan ya fito har ana so a daidaita shi daidai wa daida kan haka daidai wa daida jama'a ya daidai wa daida ba bambanci Eh, akwai hadisi amma bai inganta ba bai eh, akwai hadisi amma bai inganta ba sabu sunan sun rawaito shi imamu tirmizi da imamu nasa'i da abu dawud da ibnu maja sai dai hadisin bai inganta ba ba a yi saboda haka kawai addu'a ake yi eh, da shi da fuskantar da gawa gabas dubbin kwanata daga sunna ba nan gaba za mu zo mu ci da wa'annan bayanan duk malam ya kawo su Allah ya samu dace Allah kuma ya ba mu kyakkyawan makoma Allah ya karɓi rayuka mu muna mu'minai ya ba mu ikon cikawa da kalmar la ilaha illallah muhammadin rasulullah ya yafe mana kurakuran mu ya gafarta mana zanaban mu ya yaye mana wannan musiba da kunci da bala'i da jarabawa da muke ciki a wannan ƙasa da kuma wannan damuna da muka shiga kuma gashi nan babu ruwa wannan ba komai bane ya jawo laifukan mu ne idan ka duba za ka ga hadari zai taso amma kamar yadda aka saba ba kaduna ne kawai to shi kenan <laughs> Allah ya zamu dace to shi kenan Allah ya zamu dace Allah kuma ya karba mana ya yayi mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilai.